بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta albarka safiya ta asabar ta kuma ta su'a ma'ana tara ga watan almuharram a wannan shekara ta 1439 sannan safiyar da ta yi daidai da talatin ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 39 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imamu malik ibn anas imamu al'imma imamu darul hijira kuma riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-qurtubi al-andalusi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi za mu tashi a babi na goma a cikin kitabun zaka babi na goma a kitabun kuma kamar yadda na faɗa shine darasinmu na 139 babi na goma ya ce babu ma ja'a filkans babu ma ja'a filkans babin da ya zo zai yi magana akan mai ake nufi da alkanzu lura da ke ko da allah ta'ala ya ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim wallazina yaknizuna kun ga yak nizuna shine alkanzu da Allah ta'ala ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim masu bishara da azaba mai raɗaɗin gaske yau ma Allah ta'ala ya bayanin azaba to menene alkanzu kullum da ke ko sai ce kala haddasani yahya a malikin an abdullahi bin dinar an hukal sami'tu abdullahi bin umara radiyallahu anhu wa huwa yus'alu an alkanzi ma hu faqal huwa almal allazi la minhu zaka قال عبيد الله ابن يحيى الليثي وندي ga ني يحيى ابن يحيى kuma ɗa ne gare shi ya ce baba kuma malami shine yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 shi ya ga ce haddasa ne inda gaji ya ce haddasa ne ya karanta da ni wanda ya karanta da ni shine yahya ni din kuma ni ne ubaidullah ibn yahya al-laisi an malik daga malaminsa shine malik ibn anas shine malamin yahya ibn yahya al-laisi shi kuma yahya ibn yahya al-laisi malamin ubaidullah ibn yahya al-laisi an malik daga malik ibn anas malik shine imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra in aka ce darul hijra shine birnin madina a duk inda ka zan ce darul hijra to ana nufin birnin madina domin Allah ta'ala ce wallazina tabawwa udara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihi shine madina ita ce darul hijira gidan da aka hijira to idan aka ce imamu darul hijira babban malamin madina shine malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira abdurrahman al-auza'i ya kira shi da muftul haramai shine babban malami mai fatawa a makka da madina shine wa mufti al-haramaini ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara shi malik kenan an abdullahi ibn dinar daga malamin malik shine abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da bakwai annahu qal shi abdullahi ibn dinar ya ce sami'tu abdullahi ibn umara naji abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ɗane ga umar ibn khattab ya rasu a shekara ta 73 bayan hijira yanzu tsakanin malik da abdullahi bin umar mutum nawa ne mutum ɗaya mun gane ko mutum ɗaya tsakanin malik da abdullahi ibn umar mutum ɗaya shine abdullahi ibn dinar shine abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar ya ce na ji abdullahi ibn umara wa huwa yus'alu anil kanzi shi a lokacin abdullahi bin umar ana tambaye shi wai menene alkanzu menene alkanzu da allah ta'ala ce wallazina yakini zuna zahaba waɗanda suke taskance a zahab. me ake nufi da alkanzu da Allah ta'ala ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun kaga hadha ma kanaztum kaga an samu alkanzu fadhuqu ma kuntum taknizun an sami alkanzu wallazina yaknizuna dhahaba an sami alkanzu alkanzu alkanzu ya maimaito a ayoyi guda biyu su uku dadana ya ne a sunan fi'ili ya zo ne da fi'ili nan kuma alkanzu shin alkanzu da ya zo a wannan ayar da kuma Allah ta'ala ya sanya azaba saboda shi wai menene shi ne wa huwa yus'alu an alkanz ana tambaye shi alkanzu mahu menene alkanzu faƙal sai abdullahi bin umar ya ce huwal malu in ka an ce alkanzu ita ce dukiya allazi la yu'adda minhu zaka wacce ba a fita mata da zaka dukiya tsagwaranta wacce ba a fita mata da zakka idan ya kira da sunan alkansu kuma idan aka ce almalu kullu malu hukima duk abin da yake da daraja kuɗi ne amfanin gona ne dabbobi ne dukiya dai ga ta nan a jibge amma ba a fita mata da zakka ita ce alkansu kenan dukiya komai yawanta komai haɓakata komai burin ƙasata komai yadda aka kai ga tarata inda ana fitar mata da zakka ba ta ci sunan alkansu ba ina sama bambanci a yaren shari'a idan ka da an ce alkanzu idan ce duke da ba a fita mata zakka saboda haka yanzu idan mutum yana da miliyan 100 bai fita mashi da zakka amma ga wani yana da miliyan 700 duk wata yana fita mata da zakka waye ke da alkanzu mai miliyan 700 da bai fita mata da zakka duk da ba a fita mata da zakka miliyan uku ce ba a fita mata da zakka sunanta alkanzu amma miliyan dubu biliyan ɗaya kenan indai ana fita mata da zakka ba ta zama alkanzu ba kwanaci da ke ko ku dubi fikihu na imam malik ibn anas sai ya kawo mana wannan hadisin fassara na alkanzu bayan hadisai babi tara da suka gabata da suke muka fito akan maganar zakar kuɗi kullum da kyau mun yi magana akan zakar kuɗi sannan za a shiga zakar dabbobi sai ya kawo wannan domin mutum ya fahimci cewar alkanzu ya shafi kuɗi ya shafi dabbobi ya shafi amfanin gona muddin ba a fitar mata duk wanda ya noma amfanin gona kawai da ya gama noma shi ya zuba shi a mota kawai sai kasuwa bai fitar da zakka ba ya je sai da shi ya kashe kuɗin to haka yanzu ya ci alkanzu ya ci wuta balbal wana jina da kyau ko kuma dabbobi ne garke ne na dabbobi ike da su ga nan jirgi bai fita musu da zakka yana da sanda ɗaya sanda biyu sanda uku duk bai fita musu da zakka sunan wannan alkansu idan aka ce sanda ɗaya mai ake nufi ɗari idan aka ce an ce wani yana da shanu sanda uku to ana nufin ɗari uku ne in fahimci language ɗinku in ka an ce yana da sanda hudu yana da nauke na ɗari hudu inda bai fita musu da zakka sunansu alkansu fitarwa ne bai fitar da ka'ida abin da ya kamata ba to shi ma ya fitar da cikin ai muna cewa idan ana cewa eh, yanzu kamar mai mutum miliyan dubu da muka ambata yana fitar da zakka amma bai fitar da ita a ka'ida yayi ba ta yi ba ai yayi sadaka ne wannan sadaka kuma daban zakka daban taimako daban magana shi tana da matukar muhimmanci wani sai ya ce wai dukiyar shi bai san yawanta ba shi dai kawai sadaka yake baiwa ba ta yi ba ai kware koyi lissafa ta tun a duniya domin ranar alkiyama sai ya lissafa ta kuna jira da ke kwarai kuwa ku kuke ganin bai san yawansu ba gashi nan ana fitar da makasin duk shekara wanda ya fi kowa kudi a duniya eh? a ce wanda ya fi kowa kudi a duniya ya mallaki dala biliyan kaza daga shi kuma sai wani mai dala biliyan kaza ya nuna kenan yana da su yana da daraktoci yana da kaza yana da kaza yana kowanne ya kawo lissafi dama abin da ake magana sanin cewar hakikanin nawa ya mallaka babu ƙari babu ragi akan hakan to sai Allah ko kai yanzu yadda kake sanin hakikanin abin da ka mallaka ko eh da ke ko to shi ne abin da ke magana ka akwai wani da ake tambayin shi ake fira da shi aka tambaye shi nawa ya mallaka ya ce min qablu ko min ba'adu, kafin a yi mai tambayar nawa ne ya mallaka ko bayan da aka mai tambayar nawa ne ya mallaka domin shi akawun ɗin shi irin akawun ɗin ne bai cika irin hamshakin attajiran ne na duniya kullum kuɗi kawai shiga yake account ne kuɗi kawai duk su kawai sa ga manya-manyan hotels ɗin duniya su suke da shi kullum da ke ko in satellite ce in kamfanoni ne in waye waye waye to mu kiyaye duk dukiyar da ake fitar mata da zakka ba ta ci sunan alkansu ba yana da matukar hatsari mutum ya tara dukiya bai fitar mata da zakka mu rika wannan da kyau yana da matukar hatsari mutum ya tara dukiya bai fita mata da zaka ya yi iya lissafinsa iya lissafinsa iya bin diddigi ya yi abin da Allah ta'ala ya sauke mishi amma cewar shi bai fitar da zaka kawai waɗansu mutane ya samu ko kuma abinci ake yi a gidan shi kullum so uku a fito da shi a ci ko a kai asu wannan ihsani ne taimako ne kuma yana da matukar kyau Allah ta'ala ya sanya ma dukiya albarka amma kuma akwai zakka surata zakka duk shekara ake lissafa ta idan ta kuɗi ce ko ta dabbobi ce in kuma ta amfanin gona ne duk ana gama noma za a fita da ita dukiya da ba a fita mata da zakka sunanta alkanzu قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك قال وحدثني عن مالك ما مالك ابن أنس يا كرنت دني ونف إن جي يحيى ابن يحيى الليثي عن عبد الله بن دينار دق عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان دق أبو صالح السمان سنش أبو صالح ko alkunyi kenan ko abu salih baban salihu amma asalin sunan zakawan sunan shi zakawan asamman mai fatocin mai ga haddasana ga mai shi mai yake sayarwa abu salibu su bayanin a shekarar da su ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani addausi sunan kabilar su kenan daus al-yamani sunan su kenan ƙasar yaman daga yaman yake ƙasar yaman ɗin ba ƙaramin kasa ba babbar ƙasa ce al-imanu yamani imani da gan shi na yaman ne amma kaga da suka tasa ta a gaba sun ruguza ta ko aka ba 'yan shi'a makamai hufiyin wai dole rana tsaka sun hamɓarar da gwamnatin kuma duniya ta sa masu ido suna kallo saboda 'yan shi'a ne annahu kana yaqul abu huraira abdurrahman ibn sakhar ya kasance yana cewa ya rasu shekara ta 57 abdurrahman ibn sakharin abu huraira ya rasu a shekara ta 57 ya kasance yana cewa man kana inda humalu duk wanda ya kasance yana da dukiya kuma na ce mana dukiya ta shafi kuɗi tsagoro ɗaya kenan ta shafi dabbobi ta shafi amfanin gona akwai wanda yake za ka je ka same su in an yi amfanin gona rumbu-rumbu ake da shi wannan rumbun za a makare shi da, amfanin gona dawa ko masara ko gero ko maiwa ko doya ko agushi kullum da kyau ko za ga daman yana shi ne fafaru fi sumbuli yana cikin zanganiyarsa haka za a makar wannan a makar wannan a makar haka za a ga mana rambuna ga sanan makare rumbu-rumbu inda ake ajiye hatsi wasu kuma a buhu yake an sassake shi an zuba shi a buhu gashi an sa shi a wannan ɗakin an cika wannan ɗakin an cika wannan an cika wannan an cika wannan duk wanda bai fitar da zakka sunan duke shi alkanzu man kana inda humalin in ji abu horiyar yake cewa duk wanda ya kasance yana da dukiya lam yu addi zakata kuma bai fitar da zakar dukiyar ba yana da dukiya bai fitar mata da zakka ba musila lahu za a suranta mashi wannan dukiyar wannan abin da ya mallaka yawon alkiyama a ranar alkiyama za a suranta mashi shi shuja'an ya a matsayin wani kumurci na maciji an san kumurcin maciji eh su ne irin manya-manyan macizan nan akara da yake da kora ka kora kora wani fari ne yake bayyana akan dabba wanda in ka ga wannan farin ya bayyana to dafi a tare da macijin ba sai ya nemo shi ba dafi yana kusa na farko dai gashi kumurci in ganin ce kumurcin maciji shine rikakken maciji kasa wasu macizan ma arba da su kawai bala'i ne arba da su kawai ka haɗe ido da su wani macijin wata mace mai cikin ta ga wani macijin zuba da cikin zuba yake arba da maciji kawai Allah ta'ala ya sauke Allah ya sani. mun fahimci magana ta wannan irin macizan nan ne da tashi yake yi in ya miƙe haka sai ga ya dogara a jele shi kawai ka gan shi zangangan a tsaye kawai ka gan shi zangangan an ka lura wasu mucizan kawai ya kai ne kake gani yana daga ko kullum da ke ko ya wuyan shaka sai ga ya daga shaka kaga ya yi mursisi kuma wai ma fa wanda ba ku murshi din ba kenan kaga ya yi mursisi a tsakiyar fili kawai ga ana ta ana ta wasan buya da shi kawo ku uku ku hudu kuna neman ku tara mashi ana cewa ku murci sai gayya ne ko ya ake min kirari kisan baki sai gayya kisan baki sai gayya sai an taru amma wallahi ka karamin maciji kawai kaga in yi haka yi haka sai kawai kaga yana zubar da hawa yana zubar da abin nan yawo wala kaga zai lalata mutum ido yanzu yanzu nan in ya feso shi kawai to wannan za a musulta mashi dukiyarsa shuja'an kumarcin maciji akara mai kora lahu zabibatani yana da tukku guda biyu tukku e irin abin nan da ke kan zakara ko ɗawisu kun lura da ke ko yana da tukku guda biyu na farko gashi kumurci in ka inda ka ce kumarcin maciji ana na ƙaƙƙen maciji in ka ce akara yana da kora to dafi ya riga ya gama tabbata a tare da shi ina kenan biyu sannan kuma lahu batani. yana da abin nan tukku guda biyu eh tukku iri wani abin da ke kan zakara e wani macijin fa cara yake yi wani macijin cara yake yadda ka zakara yana cara haka zaka ji wani macijin yana cara irin waɗannan macizai rika kun macizai ne ba a zuwa wuraren su wasu sun fara fita daga hayyacinsa na macizai sun fara zama iska kullum da ke ko sun fara zama iska sun fara zama aljanu ko aljanu sun shige su Allah ta'ala ya Ga gashi rikakken maciji shuja gashi akara yana da kora gashi lahu batani yana da tuku guda biyu ya Buhu yana neman wannan mutumin mai dukiyar hatta yumkinahu har ya je ya same shi ya kuli yana cewa ana zuk ni ne dukiyarka da baka fitan mata da ana kan zuk ni ne dukiyarka da baka fita mata da zakka dukiyar ce gaba ɗayan ta aka zama da ita haka yanzu ita ce abokiyar zaman shi a lahira wannan macijin shine abokin zamansa a lahira haka abu hurera ya faɗa yanzu kaga abu hurera ne ya faɗi wannan hadisin ya zama mawqufi kenan ko hadisin bukhari ya rawaito shi hadisin yana da ruwaya guda yana da mawqufi yana da marfo haka hadisi ne nagartaccen hadisi bukhari nasa'i ibn maja imam ahmad duk sun rawaito hadisin yan uwa ya zama na dukiya da ba a fita mata da zakka haka za a zama da dukiyar ranar alkiyama kuna jina da kyau ko haka za a zama da dukiyar ranar alkiyama na gawurtaccen maciji sannan saboda tsabagen gawurta da har yana da kora sannan ga tukku a kan shi duk wanda zai nuna a duk waɗannan abubuwan malamai suka ce in ka ga maciji ya zama irin wannan fato gaba ɗaya ya gama zama abin tsoro to shi macijin yana neman mai da yana cewa kana ina ana kan zuk ni ne dukiyarka da baka fitar mata da zakka ni ne dukiyarka da baka fitar mata da zakka ga wannan ya ishi bala'i ya zamana mutum yana ta tara dukiyarsa yana ganin shi ya za a fitar da zakka ya za a ba wani shi da bai san zafin nema ba shi yana ganin zafin neman sa ne ya sa ya samu bai san sai da wasu suka shekara goma a kasuwa ba kafin shi ya shiga kuna ce da kyau ko amma yanzu yana da abin da yake su ba su da ɗaya busa dubin shi shi da wani lokacin ma sai karfe takwas da rabi yake fita wani tun shida yake fita amma bai samu abin da ya samu ba shi da karfe shida yake baro kasuwa wani sai an hada da bale ana koran mutane shida da rabi bakwai yake fito kasuwa zafin nema bai kawo samu amma kuma allah ta'ala ya shimfiɗa mashi dukiyar zaka sai ya fitar da zakata duk wanda bai fitar da zakka kun san mun fito maganar zakka ta kuɗi da yadda za a fitar da lissafi na dinari da yadda za a fitar da lissafi na alfidda ina fata mun fahimci wannan alfidda silva kenan in ya kai in ya kai dirhami 200 dirhami 200 kuma shine shine gram 600 da 40 da 4 kula kuna ji da ke ko ko kuma miskal zinariya 20 zinariya 20 kuma shine 92 abin nan gram ina fata mun fahimci wannan da kyau duk in ka ana maganar 92 gram na fito na zinari ko ka ana batun wannan ana magana mafi karanci ne mafi karanci ne inda ka ta kai kaza to shine yanzu ta shiga lissafi amma duk masu duke masu kuɗi din nan miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu miliyan uku shi baya tambaye nawa ne zakka bana duk waɗannan masu miliyan goma miliyan bakwai duk baya ruwan shi da tambayan nawa ne zakka bana don wanda yake tambayar nawa ne zakka bana shine wanda yake bakin boda kun gane ko ya kai nisabi ko bai kai ba shi zaka je yana tambayar nawa ne malam lissafin zakka a bana yana bakin boda ko dai ya shiga ko bai shiga ba amma wanda yake riga ya shiga shi ba maganar ba maganar wai nawa ne lissafin zakka bana kuma zakka kuɗi da ma an faɗa ko nawa ce kawai arba'in za ka raba da ka raba arba'in sai ka ɗauki kashi ɗaya shine zakka mai miliyan dubu sai ya raba gida arba'in mai miliyan arba'in ya raba gida arba'in shi kenan to kuma kun ga mun bato magana kan kuɗi da arrikas da abin da aka samu da wahala da wanda ba a samu da wahala ba wanda aka samu da wahala za a fita mai da zakka wanda aka samu ba wahala za a fita mai da khumsi kulura khumsi kuma mun yi magana kan khumsi ɗaya bisa biyar shi ko waɗanda ake ba wanda ake ba shi ne wa'alamu anna ma ganitu mai shaifu an lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa in kuma zakka ce to inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulub ina fata mun gane wannan da kyau da abin da ya shafi bashi zakka ta bashi da zakka ta bashi da kake bi sai bayan shekara takwas aka kawo maka kuɗin ina fata mun duk mun yi waɗannan karatuttuka da ma kuɗin ba a kawo maka su a dunkule ba kaɗan kaɗan aka kawo maka su malik ibn na sai ce in aka kawo maka su ya zama ya kai zakka duk da kana bin miliyan talatin ne sai aka baka miliyan uku aka miliyan uku ita shiga zakka kai tsaye sai ka raba ta gida arba'in ka fita mata da zakka haka duk dai waɗannan bayanai na zakka da an yi su yasa malam ya haɗa babun da wannan hadisi to fa duk wanda baya fitar da zakka zakkar ta kuɗi ce ko ta dabbobi ce ko ta amfanin gona to ranar alkiyama za a maye mishi da wannan dukiyar kumurcin maciji nagartaccen maciji macijin da ba sai ya lalubo dafi ba dafin yana nan tare da shi kai ba gano wani maciji in ya buɗe baki malam ko a youtube kaga wani maciji sai ga maka yadda wayarka ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai macijin fada a nan garin ne fa mai nafa a nan garin mai nafa ya shiga karkashin mota na Allah salamatu wa lafiya ai da mai mota ya motsa da ya kawo sara da ya sari tayar mota sai da ta fashe da ya sari tayar motar sai da ta fashe ka ce mu in jiki dan adam ya samu tayar mota ya sara ya kai mata hari saboda haga yanzu shi maciji yanzu yake neman kariyar kansa ko to faɗa min maciji da isa ritayar mota ta fashe ya kake ganin shi wannan ka kowa ya san abin ba karama abu bane to a ce irin yayyayya ko iyayen waɗannan macizan su ne abokin zaman mutum a kabari saboda ya tara dukiya da ba a fita mata zakka sai aka zama da dukiyar wannan a aiki lura da kyau daga lokacin da aka kare harshen mutum ya zama na mutum baya iya magana ka lura daga lokacin da aka kare harshen mutum baya iya magana ya fara sallama duniya kenan to daga lokacin zai gane ina ya ce mako masa wata ko aljanna kaga tun kafin ran ya fita kenan tun kafin ran ya fita kenan amma ga hadisin cewa mutsila lahu yawmal alkiyama za a malta mishi duke su a ranar alkiyama kun gane sai wani na mana haka ranar alkiyama ne amma tun kafin tun wajen daukar rai zai fahimci haka tun wajen daukar rai zai fahimci haka Allah ta'ala ya sauke saboda haka ma mutum kullum da riga ɗaya yake yawo don kada a san cewar yana da dukiya kullum da ke ko ko kuma da mashin ɗaya yake yawo in an yi magana ya ce to wallahi shi yanzu ya zai talaka ne ya ji ya narkar da dukiyar numfashi kawai take yi ko a sokawe ko a banki ko ya ba da ita ana ta jujjuya In ina son ku lura da kyau wannan fa ko kuturu ne fa yake da dukiyar fa ko kuturu yake da dukiya ko makaho ko gurgu kuna jina da ke ko yanzu ana magana mai dukiyar ne ba mun yi magana mun karanto da kuma har rayu ana cire musu azakarsu to kada mutum ya ji cewar shi malami ne ai shi malami ne ba sai ya fitar da zaka ba a zana cewa wai ba taɓa ganin zakkan malamai ba su ma mutane da kwakwafi suke ko malami ne ba shi yake tara dukiya yake fita mata zakka ya ga shi ta bahaushe da gaba zai shiga hannu ba wai saboda ya san hukunci ya ƙi aikin shi kuturu kada ya fahimci cewar wai da fi lahi ya tara kun gane magana ta da ke ku wani ne ya je har kwastoma yake da ita ya je ba ta fi la sai aka ce ai ba ta da ɗaya daga cikin motocinta ne da suke mata safara ta faɗi ne ta tafi wurin shi ne gashe shi shi ne shi ke bukata taimako shi ke bukata taimako na kasa su nawa kuke gani ake cewa da an yi canjin kuɗi ba su canza kuɗinsu ba yana da kuɗi makare duk sai ya fasa mai da tsaka wataƙila ya gada ne a wurin iyayensu shi yana ganin shi makahu ne ko yana ganin shi kuturu ne in dai kuɗi sun kai zakka sai ya fitar da zakka in ba haka ba kuma duk ja'ul ulaka kumurcin maciji mai kora ɗin yana jira Allah ta'ala ya sauke zakka ta kuɗi da zakka ta dabbobi da zakka ta amfanin gona duk abin da ake fitar mishi da zaka shi wannan yake shiga kuma a daidai na muka kawo karshen magana kan abin da ya shafi zakka ta kuɗi ko wannan hadisin bai magana zakkar kuɗi zakka gaba ɗaya yake magana saboda ga kenan daga babi na tara muka kawo magana kan abin da ya shafi zakka ta kuɗi kun da kyau ko sai babi na goma yi mana magana kan abin da ya shafi zakka wanda bai fitar da zakka ukubar wanda bai fitar da zaka. uquba ta wanda bai fita da tsaka dukiyar gaba ɗayanta za a zama mashi da ita kumurcin maciji mai kora yana da tukku guda biyu shine abokin zaman shi a ranar tashi yan aljanna suna shiga aljanna khalidi na fiye abada shi kuma da wannan macijin suke zaune kun bayanci magana ta da ke wani Eh. nan kuma ya zo ya ba da bashin miliyan goma eh. suna can ba a ba da tabbas da shi za a kawo ba eh. ya zo yana abin da yake a shagonsa miliyan ɗari lissafinsa miliyan ɗari ne mun yi wannan ko a darussan baya mun yi wannan a darussan baya zakatu dai mun yi wannan malik ibn anas ya nasanta su ana bin shi miliyan talatin abin da ke shagon shi lissafi gaba ɗaya yanzu miliyan ɗari ana ban shi miliyan 30 shi kuma ya ba da bashi miliyan goma kaga miliyan goma da ibada bashi ta kai zakka ko ba ta kai zakka ba ita a karan kanta ta kai zakka kullum da ke ko zo da ka za a je ta gefe guda ba zai lissafa ta cikin cikin kuɗin da yake tare da su ba yanzu daman a miliyan ɗari ne bai lissafa da ita ba ko to kaga yanzu sai mu ce nawa ake bin sa ana bin shi miliyan talatin yanzu in ya cire bashi lissafin miliyan talatin a miliyan ɗari saura nawa saura saba'in sai ya fitar da zakar miliyan saba'in sai ya fitar da zakar miliyan saba'in wacce miliyan ɗari duk lokacin da ta zo shekara ɗaya shekara biyu shekara uku miliyan goma shekara nawa ta zo in ta zo sai ya fita mata da zakarta na shekara guda kun gane magana ta eh idan eh, makana nufin kenan miliyan ɗarin da ya lissafa hadda wacce miliyan goma kenan ko to kenan zai fitar da zakan miliyan 60 ne kullum da ke ko waccan goma ranar da ta zo duk da mun yi bayani an ba manta ba mun yi bayani a ranar cewar mai ya hana ta zuwa bai tambaya ba ne idan bai tambaya ba mai hana shi tambaya wanda yake bi miliyan goma yana da su yana da miliyan goma bai bai da su ba ne shi ne kawai ya ƙi je ya tambaya ko saboda sarkinsa ne ko saboda malaminsa ne ko saboda ogan shi ne kaga a kasuwanci ma akwai oga ko yawa saboda uban gidan shi saboda haka yi ki je tambayi miliyan goma nan to zai fita mata da zakka in ya zo lissafi zai lissafa ta a cikin kudin da zai fita mata da zakka saboda yanzu sakacin da gangane shi ne haka muhammad muktar shinkiri ya faɗa amma idan daman ba shi da ita ne kun lura da kyau ko to haga ba zai fita mata da zakka ba idan kuma yana da ita ne ya yi kememe ya bashi ya nema ya nema ya nema ya nema ya duk wata mataki da zai ɗauka ne ya bashi kudinsa ya ke ba bashi to kuma wani hukuncin shi da ba. muna tana zuwa ƙala ma. eh sai ware a yanzu ba miliyan goma ba ce zai fitar da zakai cikin ramadan sai miliyan goma ba ta zo ba cikin ramadan sai cikin zalhaji ta zo kaga an samu kari ko tana zuwa sai ya raba ta gida arba'in ya fitar da zakata sai ya raba gida arba'in ya dauki ɗaya ya fitar mata da zakata قال مالك رحمه الله باب صدقة babu. sadaqatul mashiya babin da zai magana ka abin da ya shafi zakar dabbobi zakar dabbobi sune almashiya qala hadathani yahya malikin. annahu qara'a kitaba umar bin khattabi radiyallahu anhu fi sadaqa qal fawajatu fihi kitabu sadaqa fi 24 min al-ibli fadunaha al fi kulli 5 sha' وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فبن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمسين وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حكة طروقة الفحل قال رحمه الله قال وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جزعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنة ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاة وفيما فوق ذلك إلى مئتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بصوية قال وفي الرقة إذا بلغت خمس أواكن ربع الأشر دنا كواك إيكي شيء بانكي إيه أنا بسم الله تكي كافم كتاب sadak ماشية باب sadakatil الماشية كافم إيتا على qala haddathani yahya an malik yace yahya ibn yahya a laythi ya karanta da ni daga wurin malik ibn anas annahu lalle shi malik qara'a kitab umar bin khattab ya karanta ya sami wasikar ibn khattab umar ibn khattab ya karanta littafi da umar ibn khattab ya rubuta umar ibn khattab an kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira fi sadaka akan abin da ya shafi sadaka eh da uku ya ashirin da uku fawajattu fihi sai qal sai malik ibn anas ya ce fawajattu fihi sai na samu a cikin wannan littafin uh-huh. bismillahir rahmanir rahim kowa na shaka ne ya ka ce naka yake naka babu bismillah ai akwai eh, suka ce eh, zurkani zurkani mai sharhin mota ya ce ya bi kwakwafin wasiƙu da annabi sallama ya bi nusa na wasiƙu da annabi sallama ya rubuta gaba ɗaya bai samu wasiƙa ɗaya da babu bismillah ba duk wasiƙun da annabi sallama ya rubuta ko bismillah kun lura da ke ko to ma'ana yana tabbatar da nuska ta muwatta wacce ta tabbatar da bismillah ai ku lura da ke wasiƙar da annabi suleiman ya rubuta cewa ta innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi eh ai duk annaba da manzanni haka suke inda za a rubuta wasiƙa sai bismillah ta zo tintintini tintintini annabi suleiman haka ya rubuta wasiƙa ga abin da wasiƙa ta kunsa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi shikenan wasiƙar sai rubuta bismillahir rahmanir rahim shine kun lura da ke ko haka ake rubuta wasiƙa bismillahir rahmanir rahim haka ya rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah ilahi raqal azimur ruh min muhammad rasulullah ila kisra azimu faris ta haka rubuta masa wasiƙa bismillahir rahmanir rahim da sunan allah sai ya same shi ya samu wasiƙar bismillahir rahmanir rahim gaban da wasiƙa ta kunsa da sunan allah mai yawan rahama mai yawan cin kai wannan a nuska da take da bismillah kenan akwai nuska ta muwatta wacce ba ta da bismillah da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai kitabu sadaka wannan littafi ne da yake magana ka abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi zakka ku lura da kyau sadaka ana kiranta da zakka zakka ana kiranta da sadaka ka bambance ina ake nufin da sadaka ta yau da kullum wacce ake fitar da naira goma naira ashirin ina kuma sadaka take da ma'anar zakka wanda yake ita dimbulowa ake yi ɗebowa ake a bayar in ba ɗebo an bai ba ta zama alkanzu kitabu sadaka kundi da yake magana kan abin da ya shafi zakka sai ya ce fi arba'in wa ishirina min al'ibili a raƙuma da suka kai ashirin da hudu raƙuma ashirin da hudu kuna ji da kyau raƙuma ashirin da hudu manya da ƙanana raƙuma ɗin an tashi lissafi manya da ƙanana har wacce aka haifa kafin mai karɓar zakka ya zo ku lura da ke ku hawace aka haifa kafin mai karɓar zakka ya zo mai karɓar zakka saura minti uku mai karɓar zakka ya zo sai aka haife ta ta shiga lissafi ba wai ita za a bayar ba amma za a lissafa da ita kun gane ko fi arba'in wa ishirin min minal ibil idan mutum ya mallaki raƙuma ashirin da hudu ha. zuwa ƙasa da ashirin da hudu alghana zai fitar da zakar awaki ne zai ɗauki tunkiya ne fitar da zakar ba raƙuma zai fitar ba kulura in dai raƙuman shi ashirin da hudu ne zuwa ƙasa bai kai ya fitar da zakar raƙumi ba zai fitar da zakar abin nan zai fitar da zakka a madadin raƙumi zai fitar da tunkiya fi kulle hamsin sha in ya tashi fitar da zakar duki eh, abin da din kowane rakuma biyar akuya ɗaya kowace rakumi biyar akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya da haka ashirin da hudu eh, muna da nawa kenan biyar ta farko biyar ta biyu biyar ta uku musa mana nauke kenan sha biyar biyar ta hudu ashirin muna da awaki nawa kenan awaki hudu zai fitar awaki hudu zai fitar a 25 a 24 raƙuma 24 zai fitar da awaki hudu domin 24 ne hudun ba ta kai biyar ba kuma ba a fitar da azakar dabbobi ba a fitar da al'aukas shi ne abinda bai kai nisabi ba so a raƙuma 24 da ya mallaka zai fitar da zakar awaki hudu ne kuna ce yana da ke ko zai fitar da zakar awaki hudu ne kenan idan raƙuma biyar yake da su nawa zai fitar da zaka akuya ɗaya in raƙuma goma yake da su akuya ɗaya amma in raƙuma tara yake da su akuya ɗaya raƙuma tara akuya ɗaya raƙuma takwas akuya ɗaya raƙuma bakwai akuya ɗaya raƙuma shida akuya ɗaya raƙuma biyar akuya ɗaya raƙuma hudu bai kai zakka ba raƙuma hudu bai kai zakka ba amma yana suna cika raƙuma biyar to akuya biyu abin da raƙuma goma akuya biyu suna cika raƙuma goma akuya biyu raƙuma sha ɗaya akuya biyu raƙuma sha biyu akuya biyu raƙuma sha uku akuya biyu raƙuma sha hudu akuya biyu suna cika raƙuma sha biyar akuya uku ko tinkiya uku duwan ne fita ko akuya akuya su ne jajaye akuyoyi kenan ko kuma tumakai su ne farare idan ya kai raƙuma sha shida akuya uku raƙuma sha bakwai akuya uku raƙuma sha takwas akuya uku raƙuma sha tara tinkiya uku raƙuma ashirin sun zama hudu kuna jina da kyau wannan su ne zakata raƙuma kenan raƙuma a zakar su ne awaki za a fita ba zai fara fitar da raƙumi a matsayin zakka ba sai sun kai ashirin da biyar. 25 قال رحمه قال وفي ma fauƙa ذلك amma akan abin da yake sama da haka nawa ne sama da haka Ashirin Ashirin da da biyar. biyar shi ne sama da ashirin da hudu. ila hamsin wa salasin. har raƙuman nan su kai talatin da biyar. zai fitar da ibnatu makhab ibnatu makhab ita zai fita ibnatu makhab ita ce raƙuma ɗaya da ta cika shekara guda ta shiga ta biyu raƙuma ɗaya ka gama cike kenan ko raƙuma zai fitar ba raƙumi ba ƙurura raƙuma ba raƙumi ba raƙuma kuma da zai fitar zai bayar zakka ita ce wacce ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu tunda ta shiga ta biyu to yanzu wacce ta haife ta ta samu ciki kenan shine mahab ibnatu makhat yar mai ciki yar mai ciki ko yar mai naƙuda makhat shine naƙuda fa ajaa al makhadu ila jiz'in nakhala kullum da ke ko makhat shine ciki ibnatu makhat za a fitar da yar mai ciki mana uwarta hatta ta ɗauki cikin wata kun lura wacce uwarta ta ɗauki cikin wata ita za a bayar a matsayin zakka to kuma galibi ita ce ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu raƙumar ita wannan ita za a ɗauka a bayar a matsayin zakka a lokacin da raƙuma suka kai abin nan ashirin da biyar haka za a fitar ashirin da shida haka ashirin da bakwai wannan ƙwaya ɗin za a fitar ashirin da takwas ƙwaya ɗin nan ashirin da tara talatin talatin da ɗaya talatin da biyu talatin da uku talatin da hudu talatin da biyar ta haka za a fitar duk ibanatu makhazun za a fitar ƙwaya ɗaya duk ibanatu makhazun za a fitar قال فإن لم يكن ابنة ibnatu idan ba a samu ibnatu man ba mace kenan ko idan ba a samu ibnatu man ba mace kenan sai labunin zakar sai a fitar da ibnu labun zakar ɗan mai shayarwa kaga yanzu shi wannan uwar shi hatta haihu tana shayar da tana shayar da abin da ta haifa ba shi yanzu kaga an mai kani kenan ko yawa an mai kani shi za a ba shine ibnatu ibnu labun labun abin nan mubalaga ne na laban laban nono labun mai nono an kara wawan kenan wana jina da ke ko uwa ta sa ta haihu tana da nono sosai ita to shi din da aka wa kani shi za a fitar a matsayin abin nan to kuma galibi wani shine wanda ya shiga shekara ta uku raƙumi da ya cika shekara ta biyu ya shiga shekara ta uku shine ibnu labu in ba a sami ibnatu makhad ba in ba a samu mace ba sai a fitar da namiji mace ibnatu makhad namiji ibnu labu kenan ba sunan wani bane a cikin mutane ya ce wallahi ya duba tarjama wani mai suna ibnu labun bai same shi ba a ga wannan ya biya makan shekara ce yana neman tarihin ibn labun ko kuma ya ce ibn labun mata ta wufi bai san kuna jina da kyau idan raƙuma sun kai 25 zuwa 20 zuwa 35 da biyar kuna jina da kyau za a fitar da zakar ibnatu mahat yar mai ciki mahat shine ciki kuma cikin da ya kusa haihuwa yar mai ciki ita za a fitar kullum da ke to ko yar mai ciki mace kenan ita ce raƙumar da ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu in ba a same ta ba sai a bada ibn labun shi kuma ibn labun shine dan wacce ake shayarwa shi uwa ta shi ta hatta haihu tana shayarwa mana ta haifi wancan cikin kenan ko yanzu ya cika shekara biyu ya shiga ta uku shi za a bayar a matsayin zakka a lokacin da raƙuma suka kai

45 bintu labun bintu labun za a bayar da 'yar mai shayarwa 'yar mai shayarwa ita za a bayar lura da ke ko kaga raƙuma da take mace raƙuma za a bayar mace ɗaya kenan sannan uwarta ta haihu har tana shayarwa ka da ke kaga ta shiga shekara ta uku kenan domin ibanatu makhazin ta shiga shekara ta biyu a lokacin ba a haifi kaninta ba amma yanzu binti labun an haifi kaninta kaga ta kara shekaru kenan sai a samu rakuma wacce ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku ita za a bayar a matsayin zakka daga lokacin da raƙuma suka kai talatin da shida talatin da bakwai talatin da takwas har zuwa arba'in da biyar kaga goma kenan ko cikin goma kenan قال wa kun ga yanzu ne muna kan raƙumi ɗaya za a bayar raƙumi ɗaya za a bayar ko raƙuma ko raƙumi wa fima fauka zalik akan abin da yake sama da haka sama da 45 nawa kenan 46 daga 46 ila 60 zuwa 60 subhanallah dukiyar na ƙaruwa. lissafin zakar na raguwa kun shiru da lissafin nawa muke da can lissafin biyar biyar kun lura raƙuma biyar tunkiya ɗaya raƙuma goma tunkiya biyu kaga biyar biyar raƙuma sha biyar tunkiya uku raƙumai ashirin kaga uku uku kenan sai aka zo da aka fara ba da raƙumi a matsayin zakka sai ya zama daga 45 zuwa 35 kaga goma eh daga 25 zuwa 35 ba an samu rakuma goma kenan ba tsakani shine za a bada rakumi daya hakan nan daga 36 zuwa 45 kaga su ma raƙumi goma ne eh, yanzu aka ce wa fi mafi zalik daga 46 ila zuwa 60 an samu nawa daga raƙuma 36 zuwa raƙuma 60 eh an samu goma sha biyar an sami goma sha biyar kullura ko an samu goma sha biyar a wannan goma sha biyar za a ba da hekka hekka za a baya. hikka kuwa ita ce wacce ta shiga shekara ta hudu eh hikka ita ce wacce ta shiga shekara ta hudu taruqatul fahal taruqatul fahal har ma raƙumi an fara mata barbara raƙuma sun fara binta kun gane ko raƙuma sun fara binta ma'ana ta girma kenan ta ne ma'ana taruqatul fahal ana mata barbara to ita za a bayar a matsayin zakka ya kake ganin wannan raƙumar aka ga ta kawo girma to ku da kyau kafin a kai gaba da irin wannan raƙuma sai da raƙuma suka kai 60 tun daga 46 hekka 47 hekka 50 hekka 55 hekka ku 59 hekka 60 hikka قال وفيما فوق ذلك idan raƙuma suka kai sama da haka sama da ya zama 61 daga 61 ila 75 zuwa 75 kaga yanzu lissafin ya koma 15 lissafin ya koma 15 a nan zai ba da jaza'a jaza'a wacce ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar raƙuma da ta shiga shekara ta biyar ita za a bayar a matsayin zakka shine jaza'a titirna ku lura da kyau yanzu muna saba'in da biyar har yanzu ba kai ga raƙuma biyu ba raƙuma ɗaya ake bayarwa ku lura da kyau tsari na musulunci ba tsari ne na ta gayyar mutum ba raƙuma saba'in a ce zai ba da jaza'a ya shekara hudu ta shiga ta biyar ita za a bayar zakka a raƙuma kuma ka duba da me aka fara da yana da raƙuma manya ba bada awaki yana da raƙuma ya bada awaki wanda ya saba to za a ga nan ya zo ya bayar wa fi ma fauka zalik zuwa sama da haka sama da nauke na saba'in da biyar to ko daga saba'in da shida kenan daga saba'in da shida ila tasa'in zuwa tasa'in mun samu nauke nan. ƙara nauke nan. daga 75 zuwa 90 sha biyar ne a wannan lokaci ibana ta labo ne ibana ta labo za a ba da bintu labun guda biyu za a ba da bintu labun guda biyu bintu Laboni yar mai shayarwa yar mai shayarwa kenan wacce ta haife ta ta haifo ta tana shayar da wata ire-irensu za a ɗauka guda biyu a baya kaga wacce sun shiga shekara ta uku kenan raƙuma guda biyu 'yan shekara uku uku shekara nau kenan shida shekara shida kenan saboda an ka da kyau a yanar da muka gama 'yar shekara biyar aka ce a baya wa fi mafi fauka zalika ila na jaza jaza kuma ita ce 'yan shekara biyar yanzu kaga tun da yanzu ya karu daga shekara biyar za a ba da 'yan shekara nau kenan shida sai aka ce to a ba da 'yan shekara uku uku guda biyu 'yan shekara uku uku guda biyu shi ne ibina talabu ne kuma mata za a bayar eh, eh ko a awaki mata sun fi daraja ne ko a awaki yi kaje ka samu tunka ce kana son sai maka da tinki yasa wacce take haihuwa a gani sai ga zai sai nemi hada maka kuɗi da yawa قال وفيما فوق ذلك أكيد وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومئة حقتان طروقة الفحل وفيما فوق ذلك كما سمد حكا دقا تسعين دقيقة 91 كنا إلى عشرين ومئة زوا عشرين دليل عشرين أنسامي آه. قارن ثلاثين an samu ƙarin talatin zai ba da hikatan hikatan wacce ce hikatan ne wace ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu taruqatul fahal wanda yake abin da dabbobi sun fare an fare masu barbara to irin wannan guda biyu zai bayar hikatan zai bayar mana yana da 91 hikatan 92 hikatan 93 hikatan 100 100 hikatan 110 hectares 115 115 hectares 119 hectares 120 hectares hectares zai bayar kuma kowace hekka guda ɗaya ita ce wata ta cika shekara hudu ta cika shekara uku ta shiga ta hudu ire-iren su zai bayar a raƙuma nawa 91 har zuwa 120 qal fama zada ala zalika min al ibil to duk raƙuman da suka karu akan haka akan nawa 120 duk raƙuman da suka karu akan 120 fa fi kulli 40 bintul abun to zamu dawo sabon lissafi ne duk 40 zai bada bintul abun yar mai shayarwa bintul abun yar mai shayarwa guda daya wa fi kulli 50 hiqqa a kowace 50 kuma zai bada hiqqa yana da raƙuma 130 kaga ya huce 120 ko ya huce 120 yanzu a 130 za mu samu 40-40 guda nawa 40-40 za a sami yanki sa za mu samu 40 biyu ko mu samu 50 daya haka ne ta yaya za mu samu 40 biyu 40 biyu ya ba mu 80 kun lura da ke ko saura nawa a 130 eh? saura hamsin kuna jina da kyau yanzu muna da arba'in biyu muna kuma da hamsin daya a cikin raƙuma dari da talatin to yanzu ya za a fitar da zakarsu raƙuma talatin ya za ka fitar da zakarsu to ya ce famasa da ala zalika min da ibil fa fi kulli na bintu labun sai mu ce arba'in guda biyu da ake da su za a ba da bintu labun yar mai shayarwa guda biyu kenan ko yanzu mun sami 80 kenan guda biyu mun sami 40 guda biyu saura nawa 50 wa fi kulli 50 haƙƙa sai mu a 50 din da ta saura kuma sai a bada haƙƙa yanzu raƙuma nawa kenan uku raƙuma uku za a bayar guda biyu binti labun guda daya haƙƙa kullum da ke ko kuma ya ci magana ta da ke ko idan kuma idan kuma an sami raƙuma ne 150 fa eh? hikka guda uku kuma hikka guda uku ina fatan kumbayanci kumbayanci lissafi in haka zo a hamsin hamsin hikka hikka di hamsin daya hikka daya di hamsin daya hikka daya in kuma arba'in arba'in ne to kowace arba'in bintu labun kowace arba'in bintu labun amma za a fara wannan lissafin ne idan suka karu daga 120 kenan 121 abin da ya Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ta'ala ya amfana za mu tsaya na darasi na gaba sai mu tashi zakar awaki to da yanzu mun gama da zakar raƙuma wannan karatun namu ya tsaya ne akan zakar raƙuma za mu tashi wa fi sa'ibatil ghanam ba shine zakar awaki ba za mu tashi zakar awaki a darasi mai zuwa yanzu mun yi darasi akan zakar raƙuma ya ka ji labar ya ka ji ba sifa da zakar raƙuma sai aka faro daga raƙuma sai a ɗora awaki sai kuma a koma shanu ana fata mun fahimci wannan da kyau eh ya ce ba a yi maganar ba a yi maganar girman tinkiya ko akuya da za a fitar ba ko na jina da kyau ko jasa'a ce da ita ake layya duk wanda ka ana magana jasa'a ce mana wacce ta cika shekara ta shiga shekara ta yi raƙo ne in rako za a fitar amma fufu da dabbobi kaga yanzu idan yana da raƙuma idan yana da biyar sai je so akuya kun gane ko sai je so akuya ya kawo a matsayin zakka ko je so tunkiya ya kawo a matsayin zakka in bai da ita kenan idan ba shi da ita sai je kasuwa ya sayo ya bayar a matsayin zakka kar ku manta zakka ce ba jangali ba jangali daban zakka daban wannan ita ce zakkar dabbobi da muka fara karatunta yau da izinin Allah subhanahu wataala na alaikum salam ya wajibi ne ya ne mana zai biya bashi ai zai biya bashi kuma ga kadar waɗannan raƙuma nawa su ake sai da su na wata ƙila yanzu raƙuman kuma sun ƙari ya cinye su eh ai bashi ake bin sa dainin alai ya taɓa yin su bai fitar da zakarsu ba kun gane ko ko yana da dukiyar bai fitar da zaka ba ya zama bashi to sai lokacin da yake da su ai lokacin ne mukhatab da dukiya kare kuma ya zama bashi ai eh? sai je sau sai sai da kadara wa alaikum salam hmm? raƙuma na ka hausa za ta yi ma wahala eh. ba yar tunkiya ba cire lafazin yar tunkiya yana da raƙuma shida bai da tunkiya bai da kuɗin da zai so tunkiya ba ya yi noma ba sai da ya zo amfanin gona ya je sayar duk yadda ya yi in ya ɗauki raƙuma ɗaya dama raƙuma shida ne in ya ɗauki raƙuma ɗaya ya sayar ya yi bukatarsa dama watakila ɗan shi zai yi aure ko zai yi rafta kwanan gida zai yi kaza zai yi kaza sai kuma sautin ki a ciki kuna jina da kyau ko ko riƙe lissafi ko lissafi zan ba mu aiki gobe da izinin Allah ta'ala za a yi mana bayanin shi tunda an ba mu lissafi yanzu mun ba da misali a akan raƙuma talatin ya za a fita masa da zakka muka ce arba'in guda biyu biyu talatin hamsin da ta saura hekka muka ce kuma raƙuma hamsin nawa za a bayar aka ce hekka guda guda uku kuna ji da kyau ko dari da hamsin hekka guda uku to yanzu aikin da zan bayar shine ka je ka natsu ka ga sittin nawa za a fitar saba'in tamanin har zuwa irin ɗari tara ɗin na raƙuma ɗari tara nawa za a fitar musu hekka nawa ne a ciki bintu labun nawa ne a ciki ina fatan mun fahimci wannan da kyau aga in ka zama darakta na zakat board ka san nawa ake lissafi ko so karatu ne ake bukatarsa wannan magana da ake magana kun ga da muke magana kuɗi din nan haka raƙuma ce za ka je ka samu mutum yana da makiyaya makiyaya mana wurin da yake kiwo zai kusa kwakwun gunan gaba ɗaya dabbobinsa ne dabbobinsa ne gaba ɗaya baya lissafin wai raƙumi eh, saniya ɗaya ko biyu yake da su sai dai sanda wani yana da sanda goma sha biyar lawa kuma dubu da ɗari biyar kenan eh. wai a yanzu ba a da ba za a sami shanu dubu biyar a nan taraba state eh kuna ce na da kyau ko to kun ga mu nan kenan bangaren me shanu to yanzu ka je bangaren Nijar bangaren Sahara Nijar Sudan Saudi Arabia Qatar Kuwait nan yankin su kuma da raƙuma ne arzikinsu za ka je ka samu mutum shi ma yana da raƙuma 500,000 to nawa za ka fitar da zakar raƙuma wacce za mu ba da na ba da general assignment kowa ya je lissafi kun lura da ke ko amma za a yi mun kuma guda ɗaya raƙuma dubu biyar nawa ne zakka su hikka nawa bin telefon nawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau da izinin Allah ta'ala za mu fara karatun kitabu tauhid daura kenan ta aqida saboda ka sai a sanar na na faɗa cewa ɗazu sim ɗina da nake da nake intanet da shi ya dan samu matsala sauraka ba a sanar a whatsapp ba ba a sanar a facebook ba duk masu waɗannan harkokin sai su sanar da 'yan uwa gaba ɗaya insha Allah ta'ala